eh to gaskiya akan abin da yake faruwa a najeriya duk wanda ya zamanto yana kallon abin daga nesa kama mu da yake muna nazarin irin abin da yake faruwa a cikin kasashen afirka abin da yake faruwa a najeriya karkashin wannan iko na goodluck jonathan ya daure mun kai kwarai wannan magana da ya yi ya yi magana ne a kan shi matsayin shi na dan takara wato mai neman kur'in 'yan najeriya me yasa tun kakin a zo wannan ranar bai huto bai gaya ma 'yan najeriya ya ce musu da cewa da idan aka kada shi shi za ya ba da eh, iko ga hannun wanda ya kada shi na ɗaya na biyu dangane da kama eh, yanayin tsaro a najeriya wato wannan fama da ake yi da eh, boko haram me yasa tun shekarun baya shi bai huto ba kirikiri ya je ya yaƙi wa'annan mutanen domin kwanciyar hankali ta wallafa a cikin ƙasar najeriya sai yau bayan ƙasashe makwabta wato eh, chadi da niger sun zo sun kawo taimakonsu yanzu ne ya yunkura cewa da shi za ya ciyo kan wannan abun wannan bugu da ƙari dai magana ce ta ɗan siyasa yake yi wato magana ce a matsayin shi na ɗan takara wato magana kamfan ce ta cewa da 'yan najeriya su kaɗa mishi kuri'a kuma alhali ya nuna cewa na ɗaya ta wajen fannin harkar tsaro dai shi ya kasa saboda yau eh, gabas eh, arewa maso gabas ta najeriya dai ba kwanciyar hankali kuma ba taba samun rashin kwanciyar hankali ba sai cikin ikon nan nashi na daya na biyu ban yi tsammani ba cewa ga irin halayen da ya nuna ta cewa da shi goodluck jonathan ba mutum ba ne wanda ya zamanto idan aka kada shi da mika iko koko ya samu wani siri ne daga wani wajen ko kuma ya samu wani taimako ne inda aka nuna mishi cewa da ko da ma bai kasa ba za a juyawa a ce shi ya kasa yalla saboda haka yake hutowa wannan shirin zaman shi na iko na biyu ne yake yi ba wani abu ne idan aka tsaya aka diba saboda abin da shi ya kulla a cikin kasar najeriya akan gaskiya tun da ya zamanto ya ɗauki wurin shugaban ƙasa yar aduwa mu hankalinmu duka ya tashi a najeriya kuma mu san irin rawar da yake taka ba yau dai bugu da ƙari ba a iya kamar shi goodluck jonathan a ce yana cikin shugabanni na nahiyar afirka waɗanda ya zamanto eh, demokrasiya ta sabka cikin zuciyarsu ko kuma cikin hankalinsu sosai sosai muna ganin cewa ana zargin shi wannan ba ni kaɗai ba duk wanda ya zamanto yana nazari bisa yanayin siyasa a nan nahiyar ta afirka akan gaskiya irin rawar da yake taka a najeriya ta fannin siyasa ta fannin tsaro kai har ma ta fannin zamantakayya a ƙasar najeriya ba mu gane irin abin da yake nuhi ba shin ko ya samu wani taimako ne daga wata ƙasa an ce mishi ko da an kada shi za a juya sakamakon zaɓe a ce shi ya kada kamar wato yana neman cewa da ni in an kada ni za ni sabka to kuma ni wanda na kada shi ma ya huto ya faɗi magana irin haka ya ce za ya sabka alhali ana shirin tabka magudi kenan Allah ya da irin wannan magana da nake faɗi amma duka da irin abin da yake dora haka yi akan gaskiya muna nan muna ganin cewa da akwai wata makarkashiya a can kasa da yake so ya a cikin kasar Najeriya. A saboda haka kai duk maganganun nan da ya yi da batun cewa za a kokarin a ceto 'yan matan Chibok da kuma ganin cewa an Allah ya yarda cikin makonni shida din za a murkushe 'yan Boko Haram din nan duk kana ganin kai yaudara ce? hajiya inda yana iya yin shi shi kan kan shi da bata kai yau ba shine hausawa ke cewa ƙasa kamar najeriya hausa ake cewa wankin hula ya kai mutane dare to shi wankin hula ne ya kai shi dare wato inda ya san yana iya yin shi me yasa ya tsaya har wannan lokacin har rayuwar dan adam fiye da dubu ɗari suka suka a eh, eh, eh, Najeriya fiye da dubu ɗari suka rasa rayukansu a cikin wannan abin wato yana iyawa ya bari har aka kawo wannan wajen ba zan ci adawa ba ne kin gani dai na ɗaya ba zaɓe ba nake a Najeriya ba kuri'a nake kada ba amma abu ne wanda mu ya daure mu kai kuma yau duk magana shi goodluck jonathan ya hoto yayi a fannin cewa kamar yana son ya kwato an can yan mata nan da su yan boko haram suka kama mu a yau in ba ya sako su bane shi da kanshi to ba mu tsammanin cewa yana da wannan kama eh, hali da cewa ya sako su inda yana da yasa bai yi har aka kawo wannan lokacin har su wa'annan yan yara suka je suka wahala a cikin kasashen duniya ma kowa ya Allah wadai da wannan abu inda yana yana iyawa me yasa sai bari aka zo har wannan lokacin a saboda haka dai kai kana ganin dai duk wannan <laughs> wannan bayani da yayi duk sauki burutsu ne hajiya in ba na gani ba ne ya aikata to ni ban yarda ba da irin wannan magana da yake hawa yau ina sake faɗi cewa da a siyasance ne yake wannan magana wato a matsayin shi na ɗan takara hawa yau ina sake tunawa da cewa abun da kake iya yi tun da me yasa baka yi shi ba a nan cikin wannan eh, kahon watsa labaru ta na taɓa faɗi na ce ƙasa kamar najeriya da rundunar soja wanda ya zamanto ana ganin kamar nan nahiyar mu ta afirka in bata zama number one ba to tana cikin biyar waɗanda ake cewa suna da ƙarfi to me yasa bai aika jiragen sama ba su je su kwato wa'annan yaran ko ko ya aika sojoji a kasu je su kwato wa'annan yaran sai yau za ya zuwa ya ce dan ya shiga cikin harkar takara sa'annan za ya zuwa ya ce wai shi yana iya yana iya wannan ni a gani na a gani na maganganu ne kawai na dan takara in ba ya aikata ba ne ba zan yarda ba kuma ko da ya aikata abin da ya daure min kai me yasa yanzu sai yanzu ya bari mutane suka wahala ya bari mutane suka rasa rayukansu ya bari kasar najeriya ta shiga cikin halin gaɗa nake ya bari kasar najeriya ta shiga ma cikin halin kunya saboda kasashen duniya duka mu dai a gare mu muna nan muna bibin cewa in akwai wata uwar ƙasa a nan nahiyar afirka kasar najeriya ce inda ma in irin waɗannan ababen suka faru cikin waɗansu ƙasashen muna bibin cewa najeriya tana iya zuwa ta kawo taimako saboda a ciwo kan irin wannan abun amma sai gashi a cikin gida najeriya shi a zamanin shi a najeriya abin ya faru kun bai samu sai yanzu yake zuwa ana babatu ana faɗin yanzu ne za a je a kwato su a siyasance ne wannan